ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan bakwai miladiya ta 2012 inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal a gabanin mu karanta ayoyin da za mu tsaya ga fassararsu. su za mu ansa kaɗan daga cikin abin da muka samu na tambayoyi alal haƙiƙa ana samun tambayoyi masu yawa kuma masu amfani to sai dai ba zai yiwu ba mu ce za mu ansa su duka saboda muka ce za mu ansa su gaba ɗaya to lokacin ma da muke da shi ba zai isa ba gaba ɗaya sai dai in a haƙura da tafsirin ansa tambayoyi wanda kuma ba wannan aka zo ba tafsiri ne ya kawo mu saboda haka sai dai a yi musu taɓa kalashi albani ne yake tambaya yake cewa kalmomin anharan wa subulan wa alqafil azra wa sai an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tadhakkarun la'allakum tahtadun wa anharan wa subulan to kan waɗannan kalmomi yake cewa wai meye musu nasaba ne tunda farko an ce cewa alqafil ardi rawasiya wato ubangiji ya je faduwar watsu a cikin ƙasa to wai shin su adafi ne akan wannan rawasiya wannan yaren masu nahau ne saboda haka tambayar ta malamai ce yace shin adafi ne akai akan rawasiya in ba haka ba to in kuma haka ne to yaya za a jefa anhar kamar yanda aka je hora wasiya in kuma ba haka bane to me ya samu ya sa su suka yi nasaba to wannan dai zaurance ne yake yi na masu nahau. galibi irin wannan zaurancen ba mu cika tsayawa muna yin ta ba saboda kaso 99.9 na waɗanda suke zuwa karatun wannan zaurancen ba shi ne a gaban su ba kuma ba lalle su gane yaran ba na sa akwai da yawa waɗanda ba laifi za su gane amma aka kiyasta da waɗanda ba wannan yaran ya kawo su ba to za a ga su kaɗan ne to har kullum kuma masu yawa su suke rinjaye su su suke cinyewa don haka ban cika tsayawa ina batun abin da ya shafi rabi ba in dai ba wani wajihi na balaga da kamata a bayyana saboda fito da wata ma'ana boyayya da take cikin kalma ba a nan abinda malamai suke cewa wa alkafil arzi rawasiya an tabi da bikum wa anharan anharan din nan a zahiri ma'atuf ne akan rawasiya din wasu suka ce alkaɗin tana ɗauke da tana ƙunsar ma'anar ja'ala ja'ala kuma tana nufin halitta ubangiji ya halicci duwar wutsu a cikin ƙasa kuma ya halicci ƙoramu sannan kuma ya halicci hanyoyi saboda haka kaga in kalmar alƙa ta kunshi kalmar da ta kunshi ma'anar ja'ala ja'ala kuma tana zuwa da ma'anar halitta wani alam na ja'ala al mihada wal jibala autada kaga anan sai aka aka aka yi adafin eh, aljibal akan al'arz amma da fi'ilin ja'ala to wannan shi ne da wasu suka faɗa wasu suka ce kuma a mansubi ne bi fi'ilin mahzufin muƙaddar ce mansub ne bi fi'ilin mahzuf wani fi'ili ne da ba a ambace shi ba amma shi mai karatu ko mai jin larabci zai kaddara shi a lokacin da yake karantawa cewa alqa fil ardi rawasiya an da bikum waja'ala anhara saboda haka akwai wani fi'ili da ake kaddarawa anan wannan a ƙa'idar larabci duk ba komai ba ne ana yin irin wannan kamar yadda wani yake cewa allaftuha tibnan wa ma'an baridan yana magana akan dabbarsa ce allaftuha tibnan tibnan shine abin nan da zai bata ciyawa da zai bata ta ci sannan cewa ma'an baridan ma'an baridan ba a ce masa allafa sai dai asqaituha ma'an baridan kina allaftuha tibnan wa ma'an baridan ay allaftuha tibnan wa asqaituha ma'an baridan wannan shine ibnu ashur yana cewa wa alqafil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan anharan dama ai ruwan sama shi yake zama anharan din saboda haka kaga shi ma ya ce alqadin za a iya ce masa alƙa don haka kaga babu wata babu wata matsala dangane da anharan watakila subulan shine zaka ce to subulan sai a ce waje ala subulan shi alƙa din shi na anharan din zai iya zama adafi ne akan akan rawasiya to wannan dai zaurance ne mu bar shi haka nan sai wannan kuma tambayoyi ne da shi ba tambaya ba a tambayarsa ta farko dai a abin abinda yake cewa lokacin yana karatu a jami'a yana sakaci da wasa da sallah sai ya yi watanni baya sallah sannan kuma ya dawo ya yi wasu watannin yana yi sannan kuma ya wasu watannin baya yi haka dai haka dai har ya gama jami'a to wai da ya zo ya yi lissafi idan har zai zai rama waɗannan sallolin to wannan sallolin za su kai sallah 368 a shekara ɗaya wanda bai yi ba wanda na shekara ɗaya ne ya yi lissafi to shi shin yanzu ya zai yi a wajen ya biya waɗannan sallolin kamar dai da aka sani maganganu ne guda biyu na malamai dangane da mutumin da zai bar sallah da gangan yana sane ba bisa mantuwa ba ba kuma bacci ba ba wata sha'afa ba haka kawai ba siɗi ba saɗaɗa ya bar sallah ta wuce wasu malaman suna cewa zai rama ana bin shi wannan sallar sai ya biya in yayi a karɓa a bashi ladan wanda ya yi sallah wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a turan gini turan zane tunda har ya bari ta wuce daga lokacin da aka yanka masa ya bari har wannan lokacin ya zo ya wuce ba tare da wani uzuri ba ta wannan ya yi wa kansa asara ya cuci kansa ya zalunci kansa ba shi da wani abu da zai iya yi ya maye gurbin sallolin nan da bai yi ba face ya yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah sannan kuma ya yawaita yin nafilfilu ko watakila ubangiji ya tausaya masa ya karbi tubansa ya yafe masa kuma waɗannan nafilfilu su cikashe masa gurbin abin da ya bari a baya wanda wannan ita ce magana da tafi ƙarfi cikin maganganun malamai da suka yi ita tafi ƙarfi ta fuskar hujjoji da dalilai a babu babu wani nassi na alkur'ani ko na sunna sahihiya waɗanda suka nuna cewa mutumin da ya bar sallah da ganganci ba bisa bacci ba ba bisa mantuwa ba zai rama babu wannan abinda nassi ya nuna cewa sallah wani abu ne da Allah ta'ala ya sa mata lokaci inna salata kanat 'ala almu'minina kitaban mawquta lalle sallah akan mumini wani farali ne akan mumini mai lokaci to yadda ba a yadda ba haka kawai ba dalili ka yi sallah kafin lokacinta ba dalili ba wani sababi ba wani wata ruksa ta shari'a haka kawai ka yi sallah kafin lokacinta yadda ka san ba za a karɓa ba to haka kawai ba wani dalili ka bari lokacin ya wuce ka ce za ka yi kuma a karɓa wannan ma ba dalili Ka ce idan har da za a karɓi sallar da za ka yi bayan lokacin ya wuce to ba abin da zai hana kafin lokacin ma a karɓa to tunda kuwa har an sa mata lokaci to ya nuna kenan a lokacin ake son ka yi ta in ka bar ta ba dalili ba ba uzuri to wannan ka yi wa kanka ka cuci kanka suka ce abinda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce man nama an salatihi aw nasiyaha falyusalliha idza zakaraha wa laysa lahu kafaratun illa zalik wanda duk yayi bacci bai yi sallah ba ko ya manta bai yi ba to idan ya tuna yayi ba shi da wata kafara sai wannan kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci mai bacci da kuma wanda ya manta waɗannan aka ce a kafara su kawai shine su yi in sun abin nan in sun tuna suka ce to kaga wannan shi da yake yana da uzurin da shari'a za ta karba uzurin da shari'a ta bashi tunda duk mutumin da yake bacci an dauke masa alƙalami rufi alƙalamu an salasin daga ciki anin na'imi hatta yastayqin an ɗauke wa mutane uku alqalamin rubuta alhaki ko lada daga ciki akwai mai bacci har sai ya tashi don haka shi lokacin da yake bacci an ɗauke masa takalifi don haka lokacin da ya tashi lokacin takalifin ya dawo kansa sai ya rama haka nan shi kuma wanda ya manta rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wanda ya manta shi ma an yafe masa saboda mantuwarsa don haka waɗannan suna da uzuri shar'an uzuri na shari'a to idan aka ce wanda ma ya bari da gangan bisa ganganci haka kawai ba wani dalili ba wani uzuri shi ma ya zo ya rama a karɓa to anan an yi kiyasin mai ganganci akan wanda ba mai ganganci ba wannan kuma kiyasun ne ma alfarik kiyasi ne tare da bambanci wannan shari'a ta masa uzuri wancan shari'a bata masa uzuri ba wannan shari'a ta bashi wata dama ta ya sake ramawa shine fadar annabi falyusalliha idza zakaraha wancan kuma shari'a bata bashi ba saboda haka kiyasin wancan akan wannan kiyasi ne ma alfarik wasu suna daukan abin ko suna kallon shi ta fuskar cewa in an ce ya rama to an masa uquba wato ana masa wani horo ne wanda zai yi bacci da wanda zai manta ya kamata su a yafe musu ba wanda zai yi da gangan ba saboda haka su sun ɗauka ramuwar sallar ukuba ce tare da cewa kuma ramuwar sallar ba ukuba ba ce gata ne domin abinda za ka yi a biya ka a baka lada to gata aka yi maka ba ukuba aka yi maka ba kamar ɗalibai ne guda biyu ɗaya bacci ya hana shi fitowa lokacin jarabawa lokacin da aka kayyade bacci ya hana shi fitowa saboda haka da ya zo aka fahimci uzurinsa aka ce to shiga ka idan kai za a karɓa kamar yadda kowa yayi yi aka karɓi tashi wani kuma da gangan yana ganin sanda ake shiga jarabawar sai ya juya kawai ya tafi abinsa ya shiga harkarsa sai ya dawo sai a ce ah to tunda aka ba wancan dama shi ma ayi yi kiyasinsa akan wancan mana a ba shi dama kaga za a ce a ah, to ai wannan shi da gangan ya bari shi yayi asara wannan jarabawa saboda haka sai dai je ya nemo kuma wani abu daban amma wannan jarabawa ta wuce shi to haka al'amarin yake wanda za a bashi damar ya sake yayi a bayan lokacin ta a karba to wannan an karbi uzurin sa ne a shar'anci wancan kuma ba a karbi uzurin sa bane saboda haka shi da aka hana shi yayi sa aka yi hora shi aka yi uku ba aka yi masa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man fatatu salatul asri fa ka'annama wutira ahlihi wa mala wanda duk sallar asar ta wuce shi ta kubuce masa to kamar yayi asarar du iyalinsa ne da dukiyarsa to in har zai yi ta daga baya a karba to kaga babu watan ne kuma yayi asara maganar wutira ahlihi wa mala duk bata taso ba ashe kenan in har ya bari ta wuce lokacin ta ya wuce da gangan bai yi ba to wannan yayi asara babba irin wannan shi yasa ake san mutum ya yawaita nafilfilu ba don komai ba saboda sakaci da zai iya faruwa gare shi ko da ma ga wanda yake sallolin a lokacinsu ta iya yiwa wajen cika rukunnan ko abin da yake mustahabbi ko wani abu dai da ake bukata masallaci yayi a samu sakaci wajen khushu'i to wannan sallolin nafila din sai su zama cuku rana gobe kiyama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa na cewa farkon abin da za a yi wa bawa hisabi a kansa shine sallah a ce a duba sallarsa in ta cika to shi ke in ba ta cika ba a duba shin yana da nafilfilu in yana da nafilfilu a ɗauko a yi masa ciko a kan abin da ya yi saura wato ya samu tawaya shi yasa wasu malamai suke cewa ba wanda yake da nafila a matsayin nafila sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi kadai don shi kadai ne ba za a yi wa ciko ba amma mu dinnan duk ba a yi sa'a ba duk nafilfilin nan da ake ta tika ba dare ba rana karshe da a ciko za su tafi saboda haka za ka zo ba maganar wai ga wata nafila rara ce kana salladan ta a'a ciko da aka yi da su shi yasa wasu suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da yake da nafilfilu masu zaman nafilfilu wannan kuma wata rahama ce ta ubangiji ga bayansa ta yadda kowa dai zai samu ya hai ko ana muzuru ana shaho ka kai labari wannan shine dalili amma ba dan haka ba aka ce za a kama mutum da da ainihin abin da yayi na gazawa to ai kaga babu wanda zai kai labari shi yasa annabi yace man nuqisha hisab uzziba a wata ruwayar halak wanda duk za a yi masa hisabi keke da keke to wanda ya gama yawo ya halaka kuma sai an azabta shi muna fatan Allah ta'ala ya yi mana hisabi hisabi mai sauki saboda haka wannan bawan Allah abinda zamu baka shawara da shi shi ne ka yawaita istighfari da tuba zuwa ga Allah akan abin da ya wuce ka dage kuma ka bar sakaci da abin da yake ibada ce sallah ce sannan kuma ka yawaita nafilfilu ka yawaita qiyamul laili qiyamul laili alama ce ta ikhlasi wato wani daga cikin magabata ina jin ayyuba sikhtiyani ne yake cewa abu ayyuba sikhtiyani ayyub ibn abi tamimah as yake cewa la yaqumu al-layl munafiq munafiki baya qiyamul layli wato wanda kaga yana qiyamul layli alama ce ta cewa akwai ikhlasi a zuciyarsa tunda qiyamul layli kowa yana bacci kaga ba magana ce ta aje ta aganka ayabe ka ba saboda ka wani abu ne tsakaninka da Allah to ta yin qiyamul layli da sallolin eh, rawatib din nan na bayan bayan salloli ko gabanin salloli na biyar din nan da ake yi ya yawaita yin wannan da fatan Allah ta'ala zai karɓi tubansa to cikin da irin katobara da ya yi a baya yanzu yake nadama yana cewa ya kasance idan ya sai kayan mutane ya ba su kudin in kudin ba su cika ba wato wato in suka ba shi canji fiye da yadda fiye da yadda ya kamata su bashi to baya bayar musu wato in aka bashi canji ya kula cewa a canjin nan an masa zuku to ba zai mayar da abin da ya karu ba sai ya cinye abinsa ce to yanzu ga shi wasu ya san su amma wasu bai san su ba bai ma san ina zai same su ba to yanzu ya zai yi da kansa to yadda za ka yi waɗanda ka san su ka san dabara da za ka yi kamar musu da kuɗinsu ko da ta dabara ne ka su gane ka kai ka sanya za ka yi tun da kai ka san wacce dabara kai ka ci kudus <laughs> za a yi da wacce dabara za ka kamar musu a waɗanda ba ka sani ba sai ka yi musu sadaka da abin da kake tsammanin ka cuce su wato ka kwatanta ka yi kirdado abinda kasancewa ka cuci wasu wanda ba ka iya tuna suwaye ba a ina suke to sai ka yi musu sadaka amma ka sani duran ran da suka bayyana za ka dawo ka biya su to waɗannan dai su ne tambayoyin ka biyu da za mu ansa tambayar uku ce amma ya haƙuri to sai shi kuma wannan abin da yake cewa ya ce yana cewa shi duk wani saƙo da aka sani yana yi ya ce shirka ce kawai baya yi amma ba wani laifi da baya yi ah, saboda haka yanzu shin in ya tuba Allah zai karbi tubansa sannan ya ce yana halartar gurin karatuttukanmu yana kuma jin daɗin karatuttukan da ake yi saboda haka yana san da Allah bayan Allah su taya shi addu'a Allah ta'ala ya gyara masa zuciyarsa ya kuma sa shi ya karkato ya tuba ya bar abubuwan da yake yi na laifuffuka to babu shakka duk mutumin da yake laifi kuma ya ji cewa shi mai yin laifi ne kuma har zuciyarsa tana tuhumarsa da waɗannan laifuffuka to alama ce ta cewa akwai akwai sauran rayuwa a cikin zuciyarsa wanda zuciyarsa ta bushe ai ba ma ya jin laifi ne na yayi nisa ba jin kira ballantana har ya zo gurin da za a rika kwankwasarsa ba zai zo ba to amma an har kaga mutum yana laifi kuma abin yana damunsa to wannan ka sa masa tsammanin insha Allah zai tuba sannan babu wani laifi da bawa zai yi ko da ma shirkacce. in ya tuba ya ce ya daina ya yi tuba na gaskiya taubatan nasuha babu laifin da mutum zai yi Allah ba zai yafe masa ba Allah ta'ala yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina la taqnatu alladhina asrafu ala anfusihim wanda suka yi wa kansu suka ketare iyaka ga su suka cutar da kawunansu kada ku fitar da tsammani daga rahmar Allah inna allaha yaghfiru jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba daya innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai jin kai saboda haka babu abin da mutum zai yi ya ce ya tuba Allah ta'ala ba zai karɓi tubansa ba akwai hadisin da yake cikin sai haini hadisin mutumin da ya kashe rai 99 ya nemi a gaya masa wani malami wanda zai je yayi wa fatawa aka gaya masa akwai wani malami a guri kaza da ya je sai bai yi sa'a ba ashe ba malami bane ashe wani ne dai mai ibada mai tsoron Allah amma ba shi da ilimi ya tambaye shi cewa gashi shi ya kashe rai 99 shi in ya tuba za a karbi tubansa wannan mai ibada ya ce ina ba za a karbi tubanka ba ai kai ka ƙarga an gama an gama da kai saboda haka ya ga to tunda haka ne bara ya cika kashe 100 saboda haka sai ya ƙara shi da shi suka shika 100 amma duk da haka dai bai daina damuwar ba ya sake dai yin tambaya a nuna masa wanda ya fi kowa ilimi a garin aka nuna masa malami wannan karan yayi dace malamin ya ce, ai ba abin da zai hana ka ba abin da zai shiga tsakaninka da tuba saboda haka in ka tuba Allah zai yafe maka ka je kasa kaza ka samu akwai mutane da suke bautar Allah a gurin ka bauta ka tuba ka bauta Allah tare da su a takeice dai wannan bawan Allah kafin ya isa wannan hanyar mutuwa ta zo masa mala'ikun azaba da mala'ikun rahama suka rika ja in ja a tsakaninsu waye zai karbi ransa daga baya Allah ta'ala ya ce a kiyasta tsakanin kasar da ya bari da kasar da zai tafi inda ya fi kusa to shi dan wannan kasar ne wannan kasar da ya cika ta da laifuffuka waccan kuma kasar da zai je bauta Allah da aka auna sai aka samu da ɗani ɗaya tak ya fi kusa da waccan kasa ta masu bautar Allah sai mala'ikun rama su karɓi wanda yake nuna cewa Allah ta'ala ya karɓi tubansa saboda haka babu wani wanda zai tuba daga laifuffukan da yake yi Allah bai karɓi tubansa ba in ka gas in kai wa Allah wato gaskiya ka gaskata tsakaninka da ubangiji ka yi tuba na gaske ka dawo ka rike addinin Allah to wawa maki ka zama ɗaya daga cikin ma manya manyan bayan Allah ka zama ɗaya daga cikin manya manyan waliyan Allah wannan kakka fitar da rai ka sa a ranka cewa zaka iya zama wani babban waliyi daga cikin waliyan Allah waɗanda Allah ta'ala yake alfahari da wanzuwarsu a doron ƙasa za ka dage Allah ta'ala muna roƙonsa ya yi maka gamdakatar ya yi mana gamdakatar gaba ɗaya ina gama haƙura da waɗannan tambayoyin kamar da muka ce tambayoyin da yawa wani zai rubuto takarda ɗaya amma tambayoyi biyar ne a ci ko shida amma shi a gurinsa matsayin tambaya ɗaya ce to kaga wannan in muka ce duk za mu ansa tambayoyin gaba ɗaya babu shakka lokaci ba zai ba mu dama ba malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون الله يتي وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين idan aka kuma idan aka ce da su menene ubangijin ku ya saukar sai su ce tatsuniyoyin mutanen farko liyahmilu auzarahum kamilatan yawmal qiyama domin su ɗauki laifuffukan su kura na gobe kiyama wa min auzarin lazina yudillunahum bighairi ilm kuma su ɗauki laifuffukan waɗanda suke ɓatarwa ba tare da ilimi ba ala sa'a ma yazurun ala ku saurara sa'a ma ya abin da suke ɗauka na laifuffuka yi muni Allah ta'ala yana gaya mana irin yadda kafiran farko suka yi ta makarkashiya da makirci wajen yadda za su hana al'umma sauraron alƙurani da gaskiyar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya zo da ita da irin ƙazafi da maganganu da sifofi iri-iri da suke kiran alƙur'ani da kuma shi manzu sallallahu alaihi wasallama da su domin su ɓata sunansa musamman ma lokacin da baƙi suke shigowa makka lokacin da suke shigowa domin sun ji labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wa sallama da abin da yake karanta wa mutane na alkur'ani saboda haka sai su shigo garin makka domin su saurari abin da yake karantawa su ji me yake faɗa shin abin da yake faɗa gaskiya ne ko kuma shin abin da ake faɗa a kansa gaskiya ne to sautari irin waɗannan baƙi idan sun shigo makka suka ci karo da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya karanta musu alkur'ani sai ratsa zuciyarsu to wannan ta sa shawa a lokacin suka damu yaya za su yi su kawo ƙarshen wannan al'amari domin su a tunaninsu idan aka bari annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ci gaba da samun mabiya a wajen makka to su ma wata rana zaman makkan zai gagare su domin mabiyansa za su iya zuwa su taimaka masa wajen yayi nasara a kansu saboda haka suke ganin ya kamata su toshe wannan kofar tun da wuri me za su yi su toshe wannan kofar shine su yi farfaganda su rika faɗar wasu labarurruka da wasu ƙarerai suna yaɗawa musamman ga baƙi waɗanda ba su ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ko ba su haɗu da shi sun zauna da shi ya zantar da su ba da haka sai qurayshawa suka yi mitin kamar da yake cikin tafsirin da hatim a riwayar suddi yake cewa sai qurayshawa suka yi mitin aka zabi wasu waɗanda suke a matasa ne kuma masu nasaba 'ya'yan dangi a cikin ƙuraishawa su su goma sha shida aka tura su su zauna a kan manya-manyan hanyoyin shigowa makka su zauna a waɗannan hanyoyi duk wani baƙo da ya zo zai shigo makka idan sun gan shi ya yi musu tambaya game da annabi sallallahu alaihi wa sallama to su gaya masa cewa ai wannan mutum makaryaci ne kuma abin da ya zo da shi ma duk mutane sun yadda da wawaye ba wani wanda ya yadda da shi amma duk dattawa masu hankali ba wanda ya karɓi abin da ya zo da shi saboda haka su ɓaɓɓata shi tun daga nan in ya so idan abin da ya kawo wannan baƙo kenan dan ya ji wani labari game da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga nan sai ya koma ba ma zai ba zai yadda ya shigo ba to haka suka rika yi sai su tsaya akan akan hanya wato kafin ka karaso maka da kwana ɗaya ko kwana biyu can suka je suka datse kafin ba ba su bar kama ka matso kusa da kofar shiga makan ba suka yi tafiya kamar ta kwana ɗaya ko biyu suka zazzauna duk wanda ya zo sai su tare shi to wani daga nan sai ya juya wani kuma sai ya ce kai ya za a yi tafiya mai nisa irin wannan sai yanzu ya kusa shiga garin makka bai fi kwana ɗaya ko kwana biyu ba haka kawai don wasu sun tare shi sun gaya masa wata magana sai ya koma saboda haka sai ya ce sai sai ya shiga to haka haka laraba suka rika yi akwai hadisin abu zarr al-ghifari musuluntarsa wanda yake magana akan musuluntarsa idan da za a karanta hadisin za a ga cewa abu zarr al kafin ya zo makka sai da ya turo dan uwansa unais ya ce ka je ka jiyo labarin wannan da ya bayyana a makka da irin abubuwan da ake ce yana faɗa dan uwansa unais ya je ya dawo ya ce wa abu zarril gifari na je na haɗu da manzo na je na haɗu da shi na ji kuma abin da yake faɗa alkhairi ne ban ji wani abu na sharri tattare da shi ba duk da haka abu zarril gifari ya ce wannan labarin da ka kawo min ni bai ishe ni ba bai gamsar da ni ba don haka ya ɗau guzurinsa ya ɗau sandarsa ya shiga garin makka da ya shiga garin makka ya yarda kowa ya san me ya shigo da shi saboda in aka riga aka san me ya shigo da shi to babu shakka buƙatarsa haƙansa ba zai cimma ruwa ba saboda haka sai ya yi ta ɓuya daga ƙarshe dai na ali ya gan shi kullum zai wuce sai ya gan shi ya ga dai baƙo ne kuma ba inda yake ba masauki ba ne ƙarshe dai ya tambaye shi ta wannan baƙo na ga dai har yanzu ka rasa masauki ne to ƙarshe dai ya ce to ina so da Allah ka yi min alkawari kafin in gaya maka dalilin zuwa na garin nan ina so ka yi min alkawarin cewa abinda zan gaya maka ba wanda zai ji ya ce na maka alkawari ya ce to na zo ne in ji labarin wannan mutumin da ya bayyana a nan garin da kuma abin da yake karantarwa ya ce to kaya tsinke a gindin ka ba to daga nan ya ce to mu tafi ya ce idan na hango maka abin da zai cutar da kai zan yi kamar na tsaya gefe gefen hanya ina ina bawali ina fitsari to in ka gana haka to kai ka arce ka sake hanya domin aka gansu da sayyidina ali za a ce to wannan bakon sabon sabon shiga an yi wani kamu saboda haka shi ma zai shiga zai shiga wahala saboda haka sayyidina ali sai ya bashi wani wani wani ta dabara ya ce in kaga na koma gefe kamar ina fitsari to ka sake hanya to da haka har ya je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya karbi musulunci karshe dai yace shi shi fa ba zai iya wani koye koye ba duk wannan abin da ake yi na koye koye ba zai yi ba sai ya je ya fasa kwai a gaban su Abu Jahal in ma mutuwa amma za su mutu ne su mutu to haka ya je yayi suka yi ta dukan shi har sai da Abbas Abbas ibn Abdul Muttalib baffan manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yi rubda ciki a kansa ya ce a kuna so ku jawo mana matsala ba ku san daga kabilar gifar yake ba kuma fataucin ku ko fatakenku da suke fita fatauci suna wucewa ta garinsu ne idan kuka kashe shi kuna jin wannan ba zai zama matsala a ku ba saboda haka suka kyale shi gobe ma kuma abu zar ya kuma komawa ya kuma yin wannan fashin kwai din suka kuma rufe shi da duka al'abbas dai da ya cece shi abinda dai za mu fahimta a nan shine baƙi suna shigowa domin su je abinda ake karantawa amma ƙuraishawa suna son su ɗauki matakai iri-iri yadda za su ga cewa wannan abin da ake karantarwa ɗin bai samu shiga ba wato ba a saurare shi ba wa qala na kafaru la da li hadha wal walghaw fihi la'allakum taglibun suka ce kada ku saurari abinda ake karantawa ɗin nan ku yi hayaniya ku yi kakaci ku yi ihu ko watakila kwaci nasara wato idan kuka bari ana saurara to babu shakka wannan yana ratsa zukatan duk mai sauraron sa alqur'ani yana da wannan miza din ko baka jin abin da ake karanta ake faɗa ko baka jin larabci in ana karanta alqur'ani zaka ji yana ratsa jikinka wannan yana daga cikin mu'jizar alqur'ani ko ba a ko baka karanta ko wato ko baka karanta larabci baka jin larabci a tafsirin a tafsirin surat yunus ne a sai kutub ya faɗi irin wanda yake wata tafiya da ya zai tafi turai ya shiga cikin wani jirgin ruwa ce jirgin ruwan akwai musulmi a ciki ina jin spain zai tafi a lokacin ce akwai musulmi a cikin jirgin ruwan amma waɗanda ba musulmi ba su suka fi yawa abin nan to kuma ranar juma'a ne sai ya ce sai muka je muka roƙi su matuƙa jirgin ruwan su ba mu dama su ba mu dama mu yi sallar juma'a sai suka ce sun ba su ya ce sai aka naɗa ni in yi mana limanci saboda ka na tsaya ina hudu ba to duk mai hudu ba a cikin hudu sa zai yi maganganu kuma zai ja aya zai yi maganganu zai ja aya akwai wata mata kirista ce tana zaune tana sauraron su sai da an gama ta kirawo shi ta ce ni dai ban ji abin da kake faɗa ba amma a cikin maganganunka ina jin maganganun naka salobi ne akwai wata mai ratsa zuciya ba irin sauran ba to daga nan yace sai na gane cewa alqur'ani take nufi a cikin nashi maganganun zai soka ayar alqur'ani ya ja ayar alqur'ani to wannan ta sa sai take bambanci tsakanin larabcinsa a matsayin sa na balaraban masar da kuma alqur'anin da yake ja duk da fa cewa shi din nan adibi ne fasihi ne ɗaya ne daga cikin masana adabin larabci a masar yana da wato maganganu ya iya tsara maganganu yana da fasaha yana da zalaka yana da azancin zance azancin magana amma duk da haka matan nan ta iya bambance fasahar alkur'ani da yadda ta tsara shi tashi fasahar nesa ba kusa ba to don haka ko wanda ya jin larabci alkur'ani yana ratsa shi to ballantana kuma wanda yake jin larabci ballantana kuma su waɗancan laraba na asali ba wanda suke yanzu muna laraba ba larabawan asali wanda a lokacin babu wani abin da ya gurɓata larabcin babu shakka in aka bari ana ji to babu shakka za a yi ta musulunta wannan yasa a ƙuraishawa su abu jahal su alwalid ibn mugira suka yi ƙoƙarin yadda za su kori abubakar radiyallahu ta'ala anhu daga makka saboda yana yana tsayawa yana karatun ƙur'ani yana sallah sai ya kasance yara da mata suna zuwa suna kewaye shi lokacin da yake karatun suna tasirantuwa wannan ta sa su waɗannan jima-jiman ƙurashen suka ga cewa kai ba zai su ba in muka bari duk zai kwashe mana 'ya'yanmu da matanmu duk za su bi shi saboda haka suka nemi lalle lalle sai ya fita suka addabe shi suka ci gaba da tuskuna masa suka ci gaba da azzalarsa haka ya zo zai fita sai da ibnu dawunna ya haɗu da shi ya dawo da shi a shahid yadda eh, abubakar radiyallahu ta'ala anhu karatun qur'anin da yake ya ja hankalin yara matasa da kuma mata daga gidan daji ake leƙowa a fito don a saurari karatunsa to kaga irin wannan saƙo wanda yake ɗauke da irin wannan tasiri mai raɗa zuciya nan da nan babu shakka dole ne ƙurai sha a lokacin su san matakin da su ɗauka hatta shi kansa shugaban nasu al ibn al-mughira al-makhzumi shi ma akwai lokacin da ya je ya samu annabi sallallahu alaihi bayan an tattauna al qurani ya fara ratsa shi yazo yace ya ce kai abin da yake karantawa fa ba tsafi bane dan mun yawo mun san ya tsafi yake ba boka bane ba bokanci bane dan mun san yadda bokaye suke yin zaurancen su wanda ba bokanci bane ba mawaki bane dan ba wata irin waka da bamu sani ba to suka ce a ah, to kai ma ko ka kamu ne to shi ne ƙarshe dai ya tsaya ya yi tunani ya ce to kawai mu ce matsafi ne yana eh, amfani da tsafi yana raba tsakanin uba da 'ya'yansa ko ya raba tsakanin mata da mijinta shi ne wanda Allah ta'ala ya faɗa mana cewa faƙaddara fakkara waƙaddara sun makotila kai faƙaddara sun manazara sun ma'abasa wa basara ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يؤسر إن هذا إلا قول البشر وتو daga ƙarshe dai a cimma wata matsaya guda cewa to kawai mu ce sihiri ne tunda dai har yana iya raba mutum da da ƴan uwansa da danginsa to kawai mu kira abin sihiri to wannan shine abin da suka iya faɗa to shine Allah ta'ala yake gaya mana yace wa idza qila lahum ma za anzala rabbukum idan aka ce da su mai ubangijinku ya saukar qalu sai su ce asatirul awwali wato tatsuniyoyin mutanen farko ne me ubangijin ku ya saukar ma za anzala rabbukum su ba su yadda cewa alqur'ani saukakke bane saboda haka kaga ba za su ba da ansar cewa Allah ya saukar da tatsuniyoyi ba tunda in suka ce an saukar da tatsuniyoyi sun yadda kenan alkur'ani saukakke ne shi yasa za ka ga qalu asatiru ba asatira ba asatiru ai huwa asatirul awwali abin da yake karantawa ba saukakke ne tatsuniyoyin mutanen farko ne shi yasa aka yi musu aka yi masa aka yi masa abin nan aka yi masa ruha asatiru sabanin mu'minai wa qila allazina taqaw ma za anzala rabbukum qalu khaira kaga shi na aka yi masa nasaba ba ce khairun ba ai anzala rabbuna khaira nan ma inda an ce asatira sai ya zama kenan anzala rabbukum asatira al-awwalin wanda kuma hakan zai zama akwai tufka da warwara da haka sai suka ce asatirul awwalin tatsuniyoyin mutanen farko ne shine abinda Allah yake cewa yake gaya mana wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u na qulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin idan ka karanta musu ayoyin mu sai su ce qad sami'na mun ji launa na sha'u la qulna hadha mu ma in mun ga dama za mu faɗi irin hakan wannan ba wani abu ne tatsuniyar mutanen farko ne haka annadur ibn al-harith ɗaya daga cikin manyan ƙuraishawa dattawansu wanda yana yawon fatauci ƙasashe daban-daban yana zuwa har ƙasar har ƙasar farisa yana zuwa fatauci da haka in ya je ya dawo aka zo aka gaya masa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta sai ce kai ku bar shi ni ina da labarukan da da fi nashi ina da labarurrukan rustum da isfandiyar waɗanda wasu manyan kwamandoji ne mayaka na farisawa da suke tatsuniyoyinsu sai ya zo in annabi sallallahu ya zauna majalisi ya karantar da alkur'ani ya tashi sai ya zo ya zauna gurin da annabi sallallahu ya zauna sai shi ma ya shiga gaba da karanta musu wannan tatsuniyoyin da yake cewa ya samo irin su kalila wa dinna ya samu sai rika karanta musu sai ya rika cewa yanzu nawa da nake karanta muku bai fi wanda yancin Muhammad yake karanta muku ba to wannan shine Allah ta'ala yake ga mana minan nasi man yashtari lahu al hadisi li yudilla an-nas bi ghairi ilmi wa yattakhidha li yudilla an sabilillahi wa yattakhidha uzwa ulaika lahum ulaika lahum adhabun muhin Allah ya ce daga cikin mutane akwai wanda yake so yake sayo zantuttukan banza domin ya hana mutane bin tafarkin Allah kuma ya mai da tafarkin Allah abin izgili Allah ce irin waɗannan mutane suna da azaba mai raɗaɗi suna da azaba ta wulaƙanci to shi ne Allah ta'ala yake gaya mana irin wani makarƙashiya da suka riƙa ubangiji ya ce li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyama dan su ɗauki laifuffukan su kamilatan cikakku yawmal qiyamati ranar gobe kiyama wato wannan lamu ita ce suke kira lamul aqiba wato suna yin haka amma ƙarshen al'amarin yadda zai kasance musu ranar gobe kiyama za su zo suna ɗauke da nauyoyika wato laifuffukan su niki-niki tare da kuma laifuffukan waɗanda suka batar ba wai suna yi ba ne tun farko da niyyar don su ɗauki laifuffukan a'a ƙarshen al'amarin nasu abin da zai zama kenan kamar yadda Allah yake faɗa game da annabi Musa wal taqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana kaga lamun din nan liyakuna ai ba su dauke shi ba ba su tsince shi ba dan ya zama musu maki ko ya zama abin abin da zai sa su cikin damuwa amma dai karshen al'amarin nasu haka ya koma to wannan ita ce ake kira lamul aqiba liyahmilu awzarahum kamilatan yawm al dan su dauki laifuffukan su al-awzar jam'u wizr wizr kuma yana nufin as-siqal as-siqal wato nauyi nauyin laifuffukan da za su da suke yi a nan duniya su ɗauke shi a ranar gobe kiyama sannan wa min auzarin lazina yudillunahum bighairi ilm sannan kuma su ɗauki laifuffukan waɗanda suke batarwa ba tare da ilimi ba bighairi ilmin din yana yana yana iya ta'allaka ga su waɗanda ake batarwa din wato su waɗanda ake batarwa din suna bin masu batar da su ba tare da ilimi ba sun ɗauka abinda suke faɗa gaskiya ne inna muttakhadhu shayatin awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sun riki shaiɗanu masoya abokan uh, harka ba Allah ba suna tsammanin a shirye suke kamar da Allah ta'ala yake cewa qul hal ukun bil na a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a waɗanda aikinsu a nan ya lalace amma tsammaninsu su suna kyautata aiki ne saboda haka ba bisa ilimi ba suke bin su bisa makanta domin an hana su su ji gaskiya don haka duk abin da aka gaya musu sai su yarda cewa shi din ne gaskiya an hana su su ji karatu duk abin da aka gaya musu na ƙarya sai su ta cewa shi din ne gaskiya don haka sai su yaƙi da gaskiya su riƙe ƙarya don haka Allah ta'ala ya ce waɗanda suka ɓatar da su suna da laifuffukansu na sun batar da waɗancan su ma waɗanda aka batar suna da laifuffukansu sannan waɗanda suka batar za su kuma ɗaukan wani laifi kaso na biyu na waɗanda suka batar saboda haka shugabannin barna shugabannin bata shugabannin bida'a da kafirci da shirka ranar gobe kiyama za su zo da tudun laifuffuka ne bayan nasu kuma da tudun laifuffuka na waɗanda suka ja zuwa ga wannan barna ɗin zuwa ga wannan bata din zuwa ga wannan shirka din wannan shine abinda Allah ta'ala yake faɗa liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm dan su dauki laifuffukan su cikakku ranar kiyama ranar gobe kiyama da laifuffukan waɗanda suke batawa wa qala allazina kafaru lil ladina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون Allah ce wala yahmilunna asqalahum wa asqalan ma asqalihim wala yusaluna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun ubangiji yace lalle za su dauki nauye nauyayen su da wani nauye nauyen tare da nauyin su wato za su yi dakon laifuffukan su da kuma laifuffukan waɗanda suka batar wannan shine sakamako na dukkan wani wanda yayi kira zuwa ga barna zuwa ga bata aka bace a dalilin kiransa to babu shakka zai dauki laifuffukan duk waɗanda suka bace za a linka masa laifukan su ne gida biyu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinn wal insi fi an-nar kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha hatta idha daraku fiha jami'an qalat قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل da'f walakin la ya'lamun ubangiji yace za a ce da su Allah zai ce da su udkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal insi fi ku shiga wuta tare da al'ummomin da suka gabace ku waɗanda suka yi wa Allah kafirci mutane su da aljanun su kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha duk sanda wata tawaga ta shiga sai ta la'anci yar uwarta wato maimakon a shigo da sallama da la'ana da tsinuwa da zage-zage za a rika shigowa sabanin yan aljanna kaga da sallama za su rika shiga hmm. to amma yan wuta da tsinuwa da la'ana haka za su rika shiga duk wata tawaga da za ta shigo sai ta wa wacce ta samu a ciki la'anat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an sai sun gama haduwa gaba daya qalat ukhrahum sai na karshen sune mabiyan sai su ce rabbana haula'i azalluna ya Allah waɗannan su suka batar da mu fa'atihim azaban da'ifan minan nar Allah ka linka musu azaba Allah ce li kullin da'if kowa za a linka masa Allah ta'ala yake cewa qalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim da'fayn min al-'adhab wal'anhum la'nan kabira su ce mun bi shugabanninmu wato da jagororinmu su muka yi wa biyayya sai suka batar da mu suka hana mu bin tafarkin Allah ya ubangiji ka ba su azaba linkin biyu kuma ka yi musu babban la'ana to haka nan ko waɗanda mabiya idan suka shiga suka shiga wuta suka iske waɗanda suka ja su zuwa ga wannan batan to za su tsine musu sannan kuma za su riƙa roƙon Allah ya riɓanya musu azaba Allah kuma daman haka zai riɓanya musu azaba to da wanda zai yi kira zuwa ga bata to yana da zunubin wanda ya yi kira wanda ya batar kuma duk wanda ya bi wannan tafarkin yana yana yana samun kamasho a kansa shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yake cewa man da'a ila ila hudan kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alaihi min al-ithmi mithlu athami man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a wanda duk yayi kira zuwa ga shiriya ya kira mutane zuwa ga shiriya to yana da lada kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi akan wannan kiran nashi kuma ba tare da wani abu na ladansu ya ragu ba ba ladansu za a rage a bashi ba ba nasu za a tsakuro a bashi ba a'a nasu yana nan cikakke za a bashi nashi sannan kuma a ƙara masa wani makamancin abin da aka ba wancan wancan wanda ya bi shi haka nan wanda ya yi kira zuwa ga bata shi ma yana da zunubi yana da laifi kwatankwacin laifuffukan waɗanda suka yi koyi da shi suka bi shi ashe kaga ba ƙaramin wato ba karamin bala'i bane ba karamin ba karamar annoba bace a ce mutum ya assasa banna ko ya yi kira zuwa ga banna a rayuwarsa har ya batar da wasu mutane akan wannan har alkiyama ta tashi matukar wannan laifin yana nan to za a ci gaba da rubuta masa zunubi a lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rubuta wa hiraqal ya rubuta masa takarda da yake ce masa aslim taslam فإن توليت فإنما, فإنما عليك إثم الأريسيين يتي كمسلين تكسامو كبتا إن كما كجوية بايا كيكيا تو دك ليبفكا مبينك ينا كنك wato za a rubuta maka duk laifukan waɗanda suka ɓace saboda kai saboda shugaba ne shi in yau ya ce ya musulunta to za a samu da dama daga cikin mabiyansa za su musulunta amma in ya ki musulunta to da dama za su kafe saboda shugaban su musulunta ba annabi ya ce to in ka kiya to za a rubuta maka laifuffukan mabiyanka shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yake fadar cewa ma min nafsin tuqtalu zulman illa wa ala ibn adam al-awwal kiflun minha li'annahu awwala man sanna al-qatl li'annahu awwalu man sanna al-qatl annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wata rai da za a kashe bisa zalunci face dan adam na farko wancan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam guda biyu da suka yi rigima ɗaya kashe ɗaya to wannan da ya fara kisan duk wata rai da za a kashe a duniya yana da kamashinta har zuwa tashin kiyama domin shi ne farkon wanda ya sunnanta wannan kisa kamar yadda ya kashe waccan rai ma'asumiya wacce bata cancanci kisa ba ya kashe ta to da zai samu wasu ma zai iya kashewa saboda haka wannan iradar jazima da yake da ita a zuciyarsa sai ta tsaya qamat maqamal fi'il tam kamar ma yayi shi yasa Allah ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا nasa jami'a. saboda haka ne Allah ta'ala ya rubuta banu Isra'il cewa dukkan wani wanda ya kashe rai guda ɗaya ba tare da gaskiya ba tare da wani abu na gaskiya ba ba tare da barna ba to fa ka annama qatalan nasa jami'a kamar ya kashe duk mutane ne wato tunda yayi ɗaya to zai iya kashe kowa ma to kamar ma ya kashe ne fa ka annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha wanda kuma yayi dalilin wata rai ta rayu to shi kuma kamar ya raya duka mutane ne gaba ɗaya to haka musulunci yake nunawa wanda ya yi kira zuwa ga barna to yana da laifin waɗanda suka yi aiki da wannan barna wannan yana nuna maka munin munin bid'a a musulunci shi yasa har kullum ake jan kunne ga dukkan wani wanda yake ma dugun bid'a ne akan cewa ya bari saboda hatsarin ko da ya mutu ba iya laifin da ya yi kaɗai zai tafi da shi ba matukar wannan bid'a tana nan ana aiki da ita yana ci gaba da samun kamar shi ya yasa tuban wanda ya yi assasa bid'a wanda yake kira zuwa ga bid'a tubansa ba kamar tuban ɗaiɗaikun mutane bane masu laifi kamar a ce wannan ya sha giya a ce ya tuba ko wancan ya yi zina a ce ya tuba a'a shi tubansa bayan duk ya zo da sharaɗan da wancan zai zo da shi ya yi nadama kuma ya ɗau alkawarin ba zai sake ba kuma ya bar laifin nan take to bayan wannan kuma dole ne sai ya fito ya bayyana sai ya fito ya bayyana ya ce abin da da ya faɗa ya ce a yi musulunci ne ko addini ne yanzu ya gane ba addini ba ne shiru ba zai yiwu ba wannan shine sharaɗin da Allah ta'ala ya kafa wa ahlul kitabi waɗanda suke ɓoye abin da Allah ta'ala ya saukar na gaskiya inna yaftu yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun sai yace me illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana at rahim kaga ba kawai su tuba ba shi kenan al'amarin ya ƙare a'a sai sun yi gyara kuma wa aslahu sai sun gyara abin da suka bata wa bayyanu kuma sun fito sun yi bayani cewa jiya bid'a muke koya muku yau kuma sunna ce za koya muku dole su yi wannan bayani idan ba su yi wannan ba to ba su cika sharaddan tuba ba kamar munafikai ne kaga su ma tuban su ba irin tuban kowane mutum bane innal munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar wa lan tajid lahum nasira Allah ce illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mu'minin fa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran 'azima kaga ubangiji bai ce kawai su tuba ba sai sun tuba sannan kuma wa akhlasu dinahu wa atasamu wa aslahu sun sun gyara abinda suka bata da can suna barna a doran kasa yanzu sai su sun yi gyara wa akhlasu dinahu wa atasamu billah sun riƙe Allah da can sun riƙe wasu ba Allah ba suna ganin su za su tsaya musu sun saki waɗancan sun da sun rike Allah sannan wa su dinahum lillah sun dawo sun yi ikhlasi wannan riya da abin da suke yi na na na na ayyukan da suke yi dan a gani in za wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila sai sun bar wannan shine wa su dinahum lillah to sannan a karɓi tubansu haka nan ɗan bida'a malamin bid'a ba zai yiwu ba kawai shi kadai a ɗaki ya ce ya tuba shi kadai ya daina yin abubuwan da yake yi na bid'a shi kadai amma ba tare da ya zo ya gaya wa mabiyansa cewa abin da yake koya musu ba da bid'a ne kuma tubansa ta yiwu ba zai yiwu ba sai ya yi bayani in ba haka ba liyahmilu awzarahum kamilatan qiyamah wa min awzar alladhina yudhillunahum bighayri ilm ala sa'a ma yazirun abin da suke dauka ya yi muni kwarai da gaske Allah ta'ala ya mu dacewa wa sallallahu wasallama ala na Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 0S0 60 30 2275 wassalamu alaikum rahmatullah